ƙudurin dokar da tuni majalisar dokokin ƙasa ta yi na'am da shi na hangen takaita hanyoyin shiga aikin alƙalancin shari'a a jamhuriyar Nijar. Matakin da ƙungiyar alƙalai ta samana ta ce ba za ta lamunta da shi ba mafarin wannan yajin aiki, in ji mai shari'a Zakariya'u Muhammadu. Matsalar mu guda ce, ministir ya zo ya sa sartifika ko diflom kana iya zawa kai konkur masarauta muka ce a wannan bai ba dan duka a kasashen duniya ana so wanga wanda zai shiga aikin aikin alkali ya zama mutum mutum ne wanda an tabbata ya yi karatu ya kware kuma ya goge akan sani na doka amma ba wanda yake cikin karatu ba wanda bai kammala karatun shi ba ka dauki kamar kasashe kaman su Senegal kamar su nan Burkina in baka da metris a kaɗan kaɗai sai kana da matriz za ka yi wanga kwankwan amma ba wanda ɗalibin da bai ma ƙare karatu ba tunda wanda yake da master M bai ƙare karatu ba master M ba diploma bane lura da yadda wannan mataki ke barazana ga yancin aikin alƙalanci da ma fannin shari'a baki ɗaya ya sa ƙungiyar samani jingine aiki daga yau Alhamis har zuwa gobe Juma'a da nufin an karar da shugaban kasa a game da rashin cancantar kudirin da yake shirin sakawa hannu. Shugaban kasa wannan abun idan ya riga ya samu shi hannu kamar ya rushe tsarin shari'a gaba ɗaya na kasa ne. A yi tunani a san wannan mu muna yi ne don shari'a ta zamanto shari'a mai zaman kanta kuma shari'a ta gaskiya wanda take da ƙwararrun ma'aikata wanda sun goge kuma sun san doka sun san aikin su za a samu alƙalan ƙasa wanda ba su ƙware wanda ba su yi aiki ba kuma a duk lokacin da aka ce alƙali bai yi aikin shi ba to ai wanda za su sha wahala 'yan ƙasa su ne tunda zai rinka ta kwaba cikin aikin shi zai rinka abin da bai kamata ba kuma zai zamanto duka aikin shari'a ya ragwargwaje ya rushe na tuntubi ministan shari'a mura amadu ta waya domin jin matsayin gwamnati akan wannan badakala sai dai bai ɗaga wayarsa ba a yayin da talakawa a nasu bangare suka fara ƙorafi akan illolin wannan yajin aiki misalin mun kai la da na haɗu da shi a kotun tribunal de grand instance ta yamai wallahi nin no rendezvous no hun kuna inir muka katar muka bi ne ka gari na justice boy sino yace yau alkali yace in zo saboda shari'ar da ke tsakanina da wani na zub da aikin da ke gabana saboda wannan shari'a amma na tarar ana yajin aiki gaskiya ban ji daɗin haka ba saboda haka muna fatan za su sasanta domin idan aka ci gaba a haka mu talakawa a kanmu abin ke karewa. Yajin aikin da ke gudana a ɗaukacin kotunan jihohi takwas na Nijar ya samu karbuwa a wajen alkalai magoya bayan saman in ji shugabannin wannan kungiya saboda haka sakataranta mai shari'a Nuhu Abubakar ke baiwa jama'a hakuri. A matsayin mu na malumin shari'a wani bangare ne na wajibin da yake bisa kanmu na gwagwarmaya da kare aiki da doka. Kenan shi yasa muka shiga wannan yajin aiki wanda lalle yana da illa da yawa bisa kan al'ummamu, amma muna roƙon su yi mana ahuwa tunda hanya ce wanda kundin tsarin mulki ya bada ya Sule mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.